don kuwa har mun je na gaya mata cewa gidan nan fa sai ya zama wani iri wawa keke ba tare da ke ba dr amina kin shaci fili cikin rayuwar mu da yawa cikin ɗan lokaci kalilan ban gane hakan ba sai a ƙarshen satin nan da kika tafi kika mu gidan ya zama wani iri ko menene sirrin muka ji da sauri ta juya ta dube shi don ta tabbatar daga inda kalaman da take ji ke fitowa tana so ta amincewa kanta da gaske da ma'aruf jikas take magana ko waninsa ko kunnuwanta ke jin gizo waɗannan ba su yi kama da kalamansa ba ba yau ta so jin zantattukansa ba amma na yau sun bambanta sun yi nauyi da yawa cikin kunnuwanta da gaske da ji kas ɗin da fuskarsa ta karaɗe fastoci da akwatunan talabijin da sauran kafofin yada labarai take magana to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba shi ɗin ne da gaske ba wani mai kama da shi ba wannan kyakkyawan ma'aruf ɗin mai wadatar jini a jika ma'abocin kwarjini da cikar zati da kamala ba ta da amsar tambayarsa ba ta da kowane sirri abinda ta sani kawai shine ba zai taɓa yin abin da mace za ta iya ba kuma ya ce ya je ya gani ya ɗaukar wa kansa aikin da ba nasa ba saboda matarsa shafaffiya da mai ci anya matar jikas tana da zuciyar imani kuwa tausayin amina ya ƙara kamata ta ƙara jin son gwaggonta tana roƙon Allah cikin zuciyarta ya bar mata ita gwaggon su ci gaba da rayuwa tare maraici babban ƙalubale ne ga rayuwar ɗan adam balle ga ƙaramin yaro wanda bai gama sanin kansa ba shi kuwa me masa zafi da dole sai ya zauna da wannan matar tasa wadda ba ta tausaya wa jininsa kiri haka bai yi kamata ragwayen maza ba waɗanda matansu suka fi ƙarfinsu dole akwai wani ɓoyayyen al'amari cikin auren nasa amina ta nisa taimaka min ka kwantar da ita za mu yi gashin gashi da gujewa waccan tambayar da ya yi mata don ba ta da amsarta zuciya ta raurawa take ba ta taɓa jin kwatankwacin waɗannan maganganun daga kowa ba don haka sai ta ji wani iri ya cire amina daga keken ya kwantar da ita ya samu wuri daidai kafafunta ya zauna sai dr amina ta samu kanta da kasayin gashin ta koma wajen zamanta na dindindin wato dogo kujerar hutawa ta zauna tana juya injin ɗin gashin a hannu kamar an ce da ita ta ɗago ta dube su ba kowa ma'aruf ke kallo ba har zuwa lokacin sai ita amina wani irin sanyi ta ji jikinta ya yi ta mai da kanta ƙasa ta sunkuyar can saman kanta ta tsinkayi sautinsa yana cewa kiwonta tabaru abu ne mai ban mamaki kin baiwa amina saura na babanta ina son yin babban kiwo ne irin naki ki bani nima in hada da na amina in ci gaba da kiwonsu suna da sauran yaduwa fiye da tsammaninki ki sai Dr. Amina ta ɗan cije leɓe ta girgiza kai. Ta ce gaskiya baban ya yi haƙuri, ina son ta tabaruna. Sai bayan ta faɗi hakan ne kuma ta ji a wani ɓari na zuciyarta kamar ba ta kyauta ba a karo na biyu. A zuciyarsa ya ce musu na biyu. Girgiza kai ya yi cikin miƙa wuya ga sabuwar rayuwar da ke faruwa da shi bai da tsimi bai da dabara face karɓarta da hannu bibiyu don samun natsuwar zuciyarsa gaba ɗaya jinsa yake a hargitse wannan halittar da ke gabansa ita kaɗai za ta sa ya samu natsuwa hakan kuma ba zai faru ba ba tare da ya ja ta a jiki ya shiga rayuwarta ba sai ku ya ce na yi haƙuri da account number ban ƙara tambaya ba yau watanni bakwai zuwa takwas kenan saboda gudun musunki dr amina ban yi fushi ba yau ma na sake neman wata alfarma a karo na biyu ban dace ba to ban haƙura ba wannan karin ina so kuma rabin gaba ɗayansu zaki bani wato mu raba daidai gidan gona ta zan zuba su in haɗa da na amina ko saboda ni ba abin tausayi ba ne sai amina shi yasa komai na roƙe ki ba za ki bani ba shin akwai abin tausayi a duniya ma iri na sai amina ta ɗago ta kalle shi so take ta hango ta inda za a ji tausayin mutum kamar sa so sai ta ga ya zame mata abin tausayi a fannin da bata sani ba sai ta ji zuciyarta ta karye kana da mita abinda ta iya cewa kawai kenan ke kuma kina da tsiwa ya mayan mata ta yi dariya har fararen haƙoranta suka fito lokaci ɗaya ta ji ba tabaru ba za ta iya mallaka masa duk abin da ta mallaka in har hakan zai sa shi farin ciki muryata ta yi ƙasa sosai a sanda take cewa to wani bayani zan yi wa goggo cewa zan kyautar maka da rabin abin da na gada daga mahaifina haka siddan bayan na rene su shekaru goma sha biyar ban taɓa baiwa kowa ba a matsayinka nawa a gare ni zan ce da gwaggo murmushi ya yi ya miƙe tsaye yana ƙoƙarin fita a matsayin da kika bani shi zaki gaya mata ni ban san matsayin da kika bani ba ba kuma yanzu nake son sani ba ni dai ta fanni na ban ɓoye ba na gaya miki kin shaci fili mai faɗi a rayuwar mu ne da amina cikin ɗan lokaci kalila da wannan ya ƙarasa ficewa daga ɗakin amina ta yi ɗan jim na daƙiƙu sosai ta shiga duhu da maganganun ma'arub so take ƙwaƙwalwata ta fassara mata su sai kuma ta watsar da tunanin ta ci gaba da abin da ke gabanta ba ta son kwaɗayin sanin fassarar maganganun nasa da tasirin su ya katse ta daga abin take kai ita fa ba ta barin komai shiga cikin aikinta amma baban amina na son ya kara kansa cikin ayyukanta karfi da yaji ta hanyar baiwa kwakwalwata zazzafin aiki wanda ita bata shirya wa hakan ba misalin karfe takwas na daren ranar suna zaune a falon su shi da laila ta ci ado ta kashe ɗauri kamar mai shirin zuwa gasar sarauniyar kyau tana rike da tambulan na gilashi cike da tataccen inibi mai sanyi kurba take a hankali kafarta ɗaya a kan ɗaya first lady sosai ba sai an tambaya ba kowannensu da abin da yake yi cikin falon kamar ba ma'aurata ba ita kallon talabijin take yi inda ake nuna ayyukan mijinta a ƙananan hukumomi da ƙauyuka a talabijin wani alfahari na ƙara shigarta alfaharin cewa ita ce kaɗai matarsa ita kaɗai ki da shi lokaci zuwa lokaci takan yi murmushi shi kuwa na'ura mai kwakwalwa ce da takardu fal a gabansa yana duba tsare-tsaren kasafi na sabuwar shekara da za a shiga wanda ma'aikatar kasafi da tsare-tsare ta gwamnatinsa ta tsara ta fitar ta danƙa masa don ya sa hannu yana dubawa ne a natse yana gyare-gyare kafin ya sa hannu sai ya dubi laila wadda tun da ta dawo daga tafiyar da ta yi ba ta tambaye shi ina amina karama ba koya jikinta abin fa yana yi masa ciwo ba kaɗan ba a ce tsakanin jininka da matarka babu jin kai babu tausayi balle kara haushi ya kama shi ganin yadda ta wani cokala ɗauri a gaban goshi bakin nan ya sha jan baki jajawun ram jagira har kusa da kunne fuska ta sha foundation ta yi haske kamar rana ya sha gaya mata baya son ganin artificial makeup bai saba ganin sa aisha maman amina ba in don shi take yi baya so ta bar fuska ta natural hakan yake so amma ta ki bari a ganin lela ita daban matacciyar matarsa daban kowa ta bi ra'ayinta ba yadda za a ce mata biyu sun taru sun zama ɗaya wajen ra'ayi da aƙida a wannan zamanin karamin tsaki ya yi har sai da ya shiga kunnenta ta ɗauke kanta daga akwatin talabijin ta dube shi ya dai ya haɗe haushinsa ya ce me yasa ba kya gaisawa da likita mai kula da amina idan amina ba za ta samu alfarmar sannu daga gare ki ba bata ce komai ba baya ga cuna baki gaba bai damu ba ya ci gaba da cewa na san ko sunanta baki sani ba duk tsayin zamanta a gidan nan wani lokacin ina so mu yi ta sai wasu abubuwan su mantar da ni ke kuma baki taba tuna mun ba kamar baki san da zamanta a gidan ba to sunanta dr amina suna zaune a ɗakunan ƙasa na ɓangaren nan amma kamar baki san da su a gidan nan ba laila don ban taba ganin sawun kafa kya da suke ba a cire amina karama don dama ba ta cikin lissafi amma ita wannan bakuwa ce da ke aiki a na a matsayinki na matar gidan ta cancanci kulawarki ko da da gaisuwa ne to na hore ki da gaisuwan mutunci ta ci gaba a tsakaninku zaman amina take kaɗai ba na wani ba lele ta sake cuna baki akan me zan dinga gaishe ta ni da ita waye a saman wani ta taɓa zuwa inda nake ta gaishe ni eh ta faye girman kai bata taɓa nema na a gidan nan ta gaishe ni ba sai ni zan zubar da girma na in dinga zuwa inda take cikin girgiza kai ya ce eh ni da bani da girman ai ni nake zuwa inda suke ina gaishe su daga haka ya shiru ya kyale ta ya ci gaba da abin da yake ta kyaɓe baki a ranta ta ce kai ka za ka iya to wannan satin da amina ta zo gida gwaggo ta lura da ta faye shiru-shiru ta zama wata irin sukuku da ita ita kuma ba wani abu ke damunta ba kamar ta inda za ta ɗauko wa ta tattabaru gashi ba za ta iya ƙin ba da su ga baban amina ba akan dalilai masu yawa waɗanda ta sani da waɗanda ba ta sani ba duk da ta san za ta kasance cikin kewa mai yawa idan ta ba da rabin tattabarun nan amma abin mamaki zuciyarta ta ki zama lafiya idan ba ta ba da su ɗin ga gwamna jikas ba kamar yadda ya bukata kuma ba a kan ko sisi ba da yamma tana ɗakin goggo da manyan littattafanta a gabanta tana nazari wanda ba ta rabo da yansa sai dai in ba ta kaɗaice ba amma da aka ɗan jima sai ta rufe ta ture su gefe ta zuba uban tagumi gogo ta shigo ta ganta a haka har ta ɗauki abin da za ta ɗauka a ɗaki ta fita ta dawo amina ba ta san an yi ba ta ƙarasa bakin gado ta zauna yayin da amina na zaune a kan da duma har gogo ta zauna ba ta ganta ba sai da ta kai hannu ta taɓa ta ta juyo firgige ta dubi gogo. me ke damun ki ne amina tun da kika zo wannan satin nake ganin ki cikin damuwa wannan uban tagumi na menene amina ta ga cewa dole ne fa ta gaya wa tun tunda dai ba za ta ɗauki tantabarun nan ba tare da saninta ba sai dai ba ta sanya gogo za ta karɓi maganar ba kada ta yi wani tunani na daban duk da haka da ta gabatar da mafita sai ta daure ta ce gwaggo wai baban amina ne ya ce na ba shi rabin tattabaruna gugu ta ɗayin shiru kafin ta ce rabin tattabaru me zai yi da su wace irin hira kuke yi tare da har kika yi masa magana tattabaru me ya haɗa ku banda aikin yarsa ta bi ta tsatsare ta da ido cike da tuhuma sai da amina ta daburce ta ce ba abun da ya haɗa mu goggo amma kullum kafin ya fita ofis da bayan ya dawo sai ya shigo ya ga lafiyar yarsa in har yana gari farkon zuwa na gidan ko kallo na baya yi ko inda nake baya kallo wani irin mutum ne shi da mahaifiyarsa kadai ke ganin haƙoransa ko magana za mu yi akan lafiyar yarinya baya kallo na ni ma bana kallonsa muke yi sau uku hajiyarsa ta zo ita ta sanya muka fara magana da juna don cewa ta yi yi matarsa faɗa ta dinga zuwa inda nake muna gaisawa tana ganin lafiyar amina to matar ta ƙi mu gaisa ta kuma ƙi zuwa ganin aminar daga lokacin ne ya so mai min 'yan tambayoyi akan rayuwata ina bashi shi ansa sai muka ɗan fara sabawa har nakan ba shi shawarwari akan siyasarsa kuma abin mamaki yana ɗauka Ranan ya ce in dawo da wuri ranar wata lahadi za ki iya tuna ranar gogo ko na ce masa ba zai yiwu ba don ina kiyo bayani na meye na faɗa masa sai ya ce zai saya wa amina aure biyu na ɗauka na bashi wannan satin kuma gaba ɗaya rabi ya ce in bashi da ta tsura mata ido ta nisa ta ce ni dai ina ƙara gargaɗinki da tsare mutuncinki a ko'ina ba ni da mummunan tunani a kan shi a kwashe a bashi ai hayayyafa suke amina ta ji kamar an sauke mata dutsen dala da goron dutse daga kanta ta ce to gwaggwa zan gaya masa kyan amince ya turo a kwashe rana ta farko da amina ta yi tunanin bugawa ma'aru waya a rayuwarta sai dai wani barin na zuciyarta na hana ta amma barin a yi kiran ya rinjaye na kada a yi kiran yana tura amina cikin kekenta a wata farfajiya da ke cikin gidansa ya ji kira daga wayarsa da ya kunna yanzu yanzu nan ya yi magana da turaki ne ya manta bai sake kashewa ba ya sanya aljihu abin mamaki sunan da ya baiwa lambar da bai taba tsammanin kira daga gare ta ba ne wato likitar amina ya bayyana a fuskar wayar ya amsa ba tare da ya ce komai ba da dai ta fuskanci ya amsa sai ta faɗi saƙonta kai tsaye gwaggo ta amince a zo a kwashi tattabarun nan murmushi mai sauti babu gaisuwa sai saƙo kai tsaye dr amina amina ta yi shiru jikinta har rawarwa don wani tsoro-tsoro ma take ji na kiran da ta yi a ganinta ta wuce gona da iri bayan ganin kima da girmansa shi wani mutum ne da take mutuntawa maimakon ta yi gaisuwar sai bakin ta ya subuce da faɗin zahirin abin da ke zuciyarta ina amina ya take an yi gashin yamma an fito da ita shan iska ta sha magani